An gudanar da bikin baiwa sabon sarkin Bargu na goma sha bakwai barista Muhammadu Sani Hallir ɗan Toro sandar girma a garin Bargun da ke cikin jihar Niger, Najeriya. A lokacin da yake baiwa sabon sarkin wannan sanda, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya taya sabon sarkin murna sannan ya bayyana buƙatar ganin ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen kawo ci gaban ƙasa da haɗin kan al'umma. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya halarci garin na Bargu inda ma ya gabatar da wani jawabi da ke janyo hankalin hukumomi akan mahimmancin kare rayukan waɗanda suke shugabanta. Kashe-kashen nan da ake yi kuma can rayuwa ana kare ta hanya da yawa. wanda amana ya zo kanmu na sarakuna da gwamnatoci barin asibitoci ba magani ko ba likitoci barin titina babu gyara barin ƙasa babu tsaro duk yana cikin kashe al'umma don ko mutum bai kashe ba bai ɗauki hanyoyi da Allah ya ajiye na ceton rayuwa ba. Sabon sarkin Bargun barista Sani Halliru ɗan Turu ya zanta da muryar Amurka bayan da ya karɓi sandar inda ya roƙi gwamnati akan matsalolin rashin kyawun hanyoyi da suka addabi masarautar tashi. so muna fatan zai taimaka mana gan cewa hanyoyinmu an gyara su domin hanyoyi su ke kawo arziki a ƙasa in ba hanya ba yadda za a samu mutane za su zo su kafa wani abu masu haka zalika na ji ta bakin wasu daga cikin 'ya'yan wannan masarauta ta bargu akan wannan sabon sarki da suka samu sunana barista muktar na sale yau ina cike da farin ciki da allah nuna mana wannan ainihin ba da sanda da aka yi ma sarkin barugu da na duba na ga jama'a irin taron jama'a sarakunan ainihin yanka a najeriya waɗanda ba su nan kalilan ne ni senator aliyu sabi abdullahi baradin bargu ina son in amfani da wannan dama in taya mai girma sarkin bargu allah ubangiji ya ja zamaninsa allah kuma ya tashi riko ko ba komai kamar da gwamna ya faɗa wannan karon an samu watan sabon sarki ba tare da an wani hayaniya ba. Daga cikin makaɗa da suka ƙayatar da wannan buki dai har da makaɗan gargajiya na masarautar Barugun. Mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar ya halarci taron amma bai yi wani jawabi ba. a lokacin da manema labarai suka yi ƙoƙarin jin ta bakin sarkin musulmin akan takaddamar limancin da ta kauri a masallacin Sultan Bello da ke Kaduna. Jami'an tsaro tare da dogarawa ne suka yi shamakin da ya hana kaiwa ga sarkin musulmin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.